sunana jibrin agade agabi jibrin agade agabi ina aiki wa tido securities limited a abuja to um, malam jibrin za ka mana bayanin abubuwan da suka haddasa samun hasara a kasuwan hana jari a najeriya an ce kusan sama da naira trillion ɗaya? na eh haka ne kasuwa ta asara sama kusa da naira trillion ɗaya. ba don wani abu ne akwai abubuwa da yawa da suka faru da sun kawo ga wannan a faduwanka a hannun jari na farko in ka duba a sacin duniya gaba da yau kasuwan mai wanda mummuna dangana a kai yana ɗaya daga cikin makasudin abin da ya sa kasuwan ta fadi kasuwan mai mu daga naira 75 a shekarun baya ta da yanzu ko naira 29 ne ko 30 ne inda ake ciki to idan wayannan dala idan wayannan kudaden nan ba su zuwa kasan mu ma kasuwan ai daga kudi da hannun jihar daga yan kasuwan getaren waje da kuma na cikin gida ne amma su getaren waje sun fi kawo sun kawo dala ɗinsu za su canza zuwa naira su sa a kasuwa amma sun gan da yake kasuwan mai ta kasa suna dubawa ba kuɗin da ke zuwa mu ba kuɗin da ke zuwa cikin kasuwa ɗaya kenan na biyu in ka duba abin da ke faruwa yanzu ana duba kasuwa ne kaɗai amma ba a duba wayansu ababen da ke faruwa ka duba ka ɗauka misali yanzu kana da gini kamar nan gurin na labor house nan ba ka fi da gefe da aka ce za ka sadda ba ko ba haka ba amma a kasuwan hannun jari za ka yaya wannan a sadda wayansu a bar wayansu ko to an zo yanzu a lokacin da ba kuɗi ma a kasan gaba ɗaya wa'annan ko fili ne ko gini ne ko menene ne ba a samu masu saya ina ne suke samun kuɗi da sauki-sauki sai da kasuwa e ina da shiyas. ko da na sai shiyas na naira 20 ne yau tana naira biyar ina da bukatan da nake son kuɗi azimu azimu zan jin sami eh, brokers ne nan cito kusar man da wayan abu za a ce a ah, ranka da wannan abun ta ya kasa a'a biyan bukata fi dogon buri to abin da ke ciki mu kasudin ɗaya abin da ke ciki abin da yake kawo kasuwa mu tana faduwa kenan ka duba na uku da yan kasuwan getare da na gida duk suna kai kasuwa da ake zuwa yanzu ba ni da wani abin da zan samu kuɗi sai kasuwan hannun jari a sadda a sadda a sadda dole kasuwa ta faɗi so na abin da kuma tattalin arzikin duniya gaba da tana cikin wani hal yanzu su ne sun kai ga abin da ya sa kasuwan ta hwada a wannan lokacin